سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان أنت cikin wani البركة رياض الصالحين salihin na النووي رحمه الله تعالى mun kasance muna bayani a cikin babul ghadabi idan tuhika al-hurmatu shar'i wal intisar li dinillahi ta'ala babin da ke bayani akan fushi don an take dokar Allah akan taimakawa dinin Allah mun karanta ayoyi na farko cikin babin mun karanta hadisi daya hadisi na biyu za mu shiga hadisi na uku cikin babin insha Allah ta'ala a yau hadisi na biyu عائشة رضي الله عنها ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم إفتت شكر حديثة شيء يسا حديث أو كسي أكتي الإمام النووي رحمه الله تعالى تقبل سوى وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخدومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكسر عليه إلا سامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها متفق عليه ابن قتل ومن عائشة رضي الله عنها في ce take bayar da bayanin wannan hadisi da kanta wa anha ta أهمهم شأن المرأة في ولن لي قري شاوة كبيرة كي من لمن كانت أكين كبير الله رباوة كما إذا أكت مهم قري كبيرة كي لدرجة أو أنسان زامن أربعة دولن زامن تبي لحكا ما الله صلى عليه وسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم إلى قري ما درجة كبيرة أن قريشا أهمه شأن المرأة سوى القريشاوى لمن وماتا بدل يا شمسك ثم تأتي بسآية قليل ثم تأتي kasance daga ƙashi daga ƙabila mafi daraja ta yi laifin da ya cancanci a zartar masa da hajji a yanki hannun to sai lamarin shawarar shawa yaya za a yi a ce irin wannan ma an yanke masa hannu ga shi tana da kabila mafi daraja kuma lamar ya fi damu su musamman kusan cewa manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, don hukunci riga ya isa ga shi ki babu rangon musamman abin da ya shafi ya danganci haƙƙin Allah subhanahu wata'ala musamman abin da ya shafi addi ta saboda haka baya babancewa tsakanin talaka da wanda ba sana ka ba yana tsayar su da hukunci ne bai daya da saboda haka sun sun hakikance sun manzo Allah sallallahu alaihi sama ba zai mata nan gobe ba wanda shine sanadiyar abin ta su sai tashi sha'ar mar'atul mahzuriyyah wannan mata daga kabir mahzur bila cikin kabir annabi go ita asaka an danganta ta ne ga wani kafin da ake ce masa sa mahzum ya yaqwa Shin kuma wanda masu ibnu yaba ba ya kasance dan uwan kula ibnu murra ibnu ka ibnu lu'ay ibnu ghalib wanda ya hada dangantaka da banu abdi mana wanda ita manzala sallallahu alaihi wasallam to sai kuma wannan matar tana dangantaka da ainihin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan da kuri mai daraja kuma musamman a jahiliya su larabawa kafin kusa musulunci ba sun kusance haddin wanda ya saka tsirin a yi hannunsa kafin zuwa musulunci ba ibn kalfi ya kawo ya kirkire sunan wasu mutane ba da aka yanka musu hannu kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Abdul Muttalib daga cikin su Abu Auf ibn Abd da sauransu to saboda haka wannan lamarin shi ya dace alladin shara wata ya fada mai ta zaga sarfa miliyan ta saci gwalagwalai ta ci gwalagwalai dan ana neman da wannan lamba din wafe 99 da zai ɗauki wasu ko Thank you. na'am allati saraka fatu sai sada kuka yi bayani kan cewa ta saci gwalagwalai duk da cewa akwai riwayoyin sunan da suka da suka nuna ta wannan matar ba sa ta ba ya zo ne riwayoyin sun zo akan cewar matar ta kasance ta ta'iru mata'an wa tash'al tana aran wato abubuwa daga gurin mutane sannan da zo ta kai ba ni gwal ba ni tukunya ba ni kaza ba ni kaza sai ka zo karban ka ce ai baka bani komai ba to wannan wannan riwayoyin a zahirin su akwai tabu don wa'ancan riwayoyin suna nuna cewar tana alan kaya da sai ta yi kai dan wannan riwayar kuma ta tabbatar cewa ta kan yi sata har ma yi sata ayyuka annanta nan sai malamai suka yi sabani domin idan kan yi aran gwalagwalai ne ko ta yi aran kaya sannan ta zo ta in kari wannan bai kai a yanka hannunta ba zungonin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya ari kaya ya zo ce ni ba gaba ne ba to wannan ba fara yi ba ba za ka yanka hannunta ba zungonin malamai haka suka yi. shi yasa ibn hazan rahimahullahu ta'ala sai ya tafi kan cewa matan daban-daban da guda biyu akwai ɗayan matar takan ari gwalagwalai da kayan mutane ta zo ta yi inkari to ita ma ta yi irin wannan har ma an kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yanka mata hannu aka nemi sun Usama mu zai. ne je ya cece ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta da aka kawo kistarta a wannan hadisi kenan daban-daban su amma ibn hajar ya ce wannan hadi, wannan mai rauni ne kwarai da gaske aka ga wani malami kuma ibn mumbe da ya tafi kan a mata ne ta kasance tana aron gwalagwalai da kayayyaki daga gurin mutane ta yi karu. lamarin nata yana haurawa yana ci gaba har ya kai ga fata ita wannan matar ce dai mai aron kaya kuma ta ci gaba da sata ta je sai sata aka je aka kai gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo ana ana nema mata ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cetanta ibn hajar ya karfafa wannan ihtimali kwarai da gaske faqalu sai mutanen ta suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'aninta wace irin magana ce a je a mata tuwa-tuwa a soke mata wannan hadisin rego ta hanyar ɗaya ko a roƙe shi ya soke mata hadisin ta fito daga babban gida ko kuma a'a tun da ita ta kuɗi ce a rike nan masu kuɗi masu na sata kuma musamman a yau a Najeriya ai masu kuɗi sun fi sata ko ta fi bada bada kuma cikin lumana ce wani zan hana ne biyu ne kawai za a tsara a kan zuwa shi kera an gama da saboda haka sai aka nemi ita tana da dukiya kuma mutane ta tana da dukiya to shi kenan sai a tattaro abubuwa a zo a fanshe ta daga wannan azaba din wannan hadisin da za a tsaya kamar da ya faru a cikin hadisi inda nake cikin sai Bukhari da Muslim عندما ابي بكر العربي يقول من قال صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنت امرأته وإني أخبرت عن أن على ابني الرجم وإني أخبرت أن أن على ابني الرجم وسألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنيمة أما الوليدة وأما الغ... آه، أما الوليدة والشاة فرد عليه وأن على ابنك جل مئة وتغريب عهد وجمع الله صلى الله عليه وسلم بقى يوم بلارة من يوم صلى الله عليه وسلم يكي ɗana ya kasance ma'aikaci a gurin wannan mutumin sai zina da matarsa su mutane suka ce min abu da ya waje ba kan ɗanka shi da a jefe shi har mutuwa ni kuma wanda sai ya tara min da hankali har ya kai ga na nemo abin fansa na samu kuyanga tare da akuyoyi guda ɗari na bayar da su domin a bar ɗana da haka na zo gurin kan manzala salasar masu yi kai mu hukunci manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda na ke hannunsa sai na hukunta tsakanin ku da littafin Allah yace da wannan bribe da wannan koyanga da dukkan abubuwa da aka kawo baki da an bayar da su amma danka za a masa bulala ɗari sannan kuma a koyi shi daga garin da shekara guda sannan ya bada umarni yace wagdu ya unai ya ba idan ra'ati hada fa in yasharafat farjumha hadisi yana da cikin bukhari nan tun daga wannan lokacin ake bada bribe don me domin a soke hali to irin wannan waɗanda mutane suka zo yi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma suke cewa man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to su da kansu suka bada amsa fa qala da suka ce man yaksari alaihi illa usatu zaid ai babu wanda yake da jaranta yake da karfin zuciya da zai iya wannan abu kuma yayi ya sha lata ba tare da wani abu ya same shi ba قاتل Usama dan Zaid ما يسع أنت حب رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ومشي مسو يمن Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wannan kuma daga cikin mankab falala na Usama bin Zaid domin shi da gaske makoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan makoyin sa Usama ibn Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha ya kasance hawa ne a gudun matan banza Allah sallallahu alaihi wa sallam wace mata ha Khadija radiyallahu anha Khadija ta kawatar da shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa shi kuma cikin karamcin sa sai ya yanta shi yana gidansa har yayin da dauka ana danda shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Zaidu ibn Muhammad a maimakon Zaidu ibn Harith har da ya haifi da Usama ibn Zaid ibn Harith yana kaunar zai yana kaunar san zai an gane ko har ba a wani hadisi zai ke cewa Allahumma inni uhibbu zaidan fa uhibba ya Allah ina kaunar zai ku sai maka kaunace shi sallallahu alaihi wa sallam da suka lalibi wanda zai tsaki wannan mata ba su samu wata da shi a gurin zai a gurin ku samu dan zai kuma can da masu cewa yakan yanke su a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai dan sai kai amma ba cikin hadisi game da rini da ya zo neman su su hajji a ba ba shi فكلمه أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى شيخ أسامة لكثأ أبوه بعض يتجب لمن الله صلى الله عليه وسلم ya roƙe shi alfarma wannan mata a yadu mata wannan hajji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kushi a yadda ya zo a wani wayo barra wata mai sallallahu alaihi wa sallam ta ce ku shi bayyana a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tunda ma shi ya kushi akan zalunta zuba a fuskarsa kuma nan ne mahallu shahidi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kushi akan an taba mutuncinsa ba bai fushi akan an cinye dukiyarsa ba amma ya fushi akan za a taka wata doka daga cikin dokokin Allah subhanahu wa yake cewa a tashfa'u fi haddin min hadudillahi ta'ala kai musaba ka yi ke zuwa cikin haddi daga cikin haddodin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wani hukunci daga cikin hukunta hukuntun Allah subhanahu wa ta'ala a wata yawa yake cewa la tashfa'a fi haddin fa'in da fadoda idan tahat ilayya fa laysa laha masrafun yake cewa kada ka kuskura ka nemi ceto ka nemi rangwame a cikin haddi matukar haddi ya riga ya iso gurina a matsayina na shugaba mai zartar da hukunci to shi kenan ba zai yi wa babu da za a in bar wannan hukunci dole ta zartar a wata riwaya yake cewa ta'afa al-hududa fi ma bainakum fama balagani fi haddin faqad wata manzala sallallahu alaihi yake kwadaitarwa cewar abin da ya shafi haddodi yi kokari ku samu yafiya da rangobi a kanin ku kafin ya kai wurin alƙali wannan kuma yana nuna cewa ba wai hani ake akan ceto ba a a iyayen yafiya da rangobi amma kafin ya kai wurin alƙali mutum ne ya gusule maka hannu hukuncin ya ba da biya ko a da zai baya a shar'ance wanda ya gunce maka wannan yaro guda daya a sharance da zai baka raƙuma guda nawa raƙuma guda nawa da mu je makaranci shara'a jama'a wanda ya gunce da maka ya faɗa daga cikin yatsunka zai baka raƙuma guda biyar manya-manya guda biyar iya kenan wanda ya kasance ba da gangan ba idan ya kasance da gangan kuma ba abin tunanansa ya rotse maka ido da gangan a tunanansa ya guntule maka hanci da gangan abin tunanansa sannan kuma idan kuskure ne ko daga cikin wannan abubuwan baki daya idan haƙori ne a idan kunne ne idan ido ne duka malaman fikihu sun riga sun bayanin kamar da aka samu cikin hadisai irin biyar da za a bayar saboda haka babu ceto a cikin haji amma ana son ya ce kafin ya kai wurin alƙali amma matuƙar ya kai wurin alƙali to shi kiran babu yadda za a yi a ja da baya sun makama ba ba, sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya liƙe cikin jama'a yana hudu ba ba a yi haƙa ba wata riwayar ma fa ba sai manzara salama ya miƙe ya kama hudu ba cikin jama'a wannan ya nuna cewa manzara salama ya yi amfani da wata ma don ilimantar da mutane al musulunci sun makala sannan ya ce innama ahlakan ladinan kafin abdullahi abin da ya halakar da al'ummomin su gabace ku ba duka al'ummomin su haraka da wannan ba banu isra'ila su ne su haraka da wannan domin su ne masu nan ɗabi'a أنهم إذا كان أنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه وأنا الوضع سنكسر شيء إذا سحبوا كيس كتب يساتا تربش باسا تبقى لحد الله عليه الحد إذا كما سكا ملقاتا يساتا أتكبه سيس غير مصالح كنا بقى بلا أبو أدل wannan kuma تبتر سيلا babu wata shari'a a doron ƙasa da take tabbata adalci ta shari'ar musulunci a ƙarƙashin dokokin musulunci ba a bambancewa tsakanin fari baki ba a bambancewa tsakanin babba da ƙarami ba a bambancewa tsakanin mafi da namiji ba a bambancewa tsakanin mai ga da kala duka daidai ake a ƙarƙashin dokar Allah subhanahu wa ta'ala an kuma a cikin rayuwar duniya a democracy an ga cewa babu adalci na ce democracy mutane suka sani a yanzu a cikin democracy babu aiki haka samu shugaba ya dana abuwa da ya bar talakawa suna wahala za ka samu ɗan shugaba ya aikata muran barna za a kyale a ɗan talaka zai yi barna kuma a kama kai shugaba ma da ka zai yi barna kuma babu wanda mutum makomai an gaba gabanin ƙasa da suke zina an kama su da yawa ko ba kama ba a tushen democracy kan america ɗan ba kama bill clinton ba a kama shi ya yi zinan ya faru babu abin da ya faru da da haka a ƙarƙashin hukuncin shari'ar musulunci ake samun cikakken adalci amma dukkan sauran hukunce-hukunce baki daya babu adalci akwai wariya yau ga shi ana democracy a cikin america mu muna democracy ko ba haka ba to su democracy su ya da yadda mutu su mallaki nuclear haka ne ko amma mu democracy mu bai hana ta mana mallaki nuclear ba ina adalci a da shi yau isra'ila kan ta mallaka india ta mallaka america ta mallaka rasha ta mallaka faransa sun mallaka amma an koma daularin musulmi baki da babu inda an mallaka sai pakistan su ɗin ba a kakure yau ma an cakin iran ne yasa domin su daula ce musulma saboda haka wani yana tabbatar maka cewa a demokrasin ma babu adalci me ya nuna maka cewa shi yana da hankali da zai tasarrufi bai kyau cikin nukiliya na ba amma sai kuma hankalin naka ce ne sai mu barna za ka yi da nukiliyan ka babu abu da ya nuna haka da saboda haka cikakken adalci a ƙarƙashin musulunci ake samu daga nan sai manzo Allah ya rantsi sallallahu alaihi wasallam yace wa aimullahi na rantsa da Allah a wata riwaya wallazi nafsi biyadihi a wata riwaya wallazi nafsu muhammadi biyadi na rantsa da wanda muhammadu ke hannunsa domin ya girmama tsayar da haddi wanda yake doka shi daga cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka ya kamata a matsayinka na malami a matsayinka na almajiri a matsayinka na musulmi duk inda aka taka dokar asubana wata ala dan ka yi ja ka yi rantsuwa wa aibullah sannan ya ce lau harfin tina'in lilimtina wannan lauɗin galibi yana nuna cewa ɗan kaza ya faru da kaza zai faru amma kasancewar kaza bai faru ba to kaza ɗin ba zai faru ba shi za ka ce حرف امتناع لامتناع لأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا تسرق فكونها لا تسرق امتنع قطع يدها فهو امتناع بالامتناع أقول يوم أقول لولا لكن هو حرف امتناع للوجود ثم سنشابا من وانا بنت محمد سرقت لقطعت يدها ba wancan faɗi ba da ita matar da sai saka ta sunan tawa fatima bintu asad suna fatima bin asad ita wacce sai saka daga kabilar mahzur idan manzo Allah yake cewa law anna fatima ta binta muhammad a wancan fatima ko da fatima ce yar muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje tawazu to shi ka magana da ka ba zai ce bin ba irin lahi sai ya tawazu a gani amma a yau har zo ana amran mutane wato professor ne wani doctor ne wani kaza wani ba a ba shi ba sai ba da hankali ya tashi an ambace shi ba ba doctor din nan har guda biyu ko iya kike nan ba ba nan iya san ba cikin duniya da da da kansa yake cewa lau an da fa kuma da da mun أما كده هذا في جهة طبعا لكن يكون هذه هي تشوف الله صلى الله عليه وسلم في كلامها. أما أن تذكر أي في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن فاطمة بنت محمد جرى قبل قضاء كل لها عند فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أي فتاة مبلغة لا ينهى النفس كانت يقول الله سبحانه وتعالى فاطمة a dokokin Allah subhanahu ta'ala babu na kusa kuma yasa ya buga misali da kyar da fa sallallahu alaihi domin da kusa na farko ita ce ta fi kwarjini a idan a wani lokaci ma'ana a duk duniya ba shi da babu wanda yake kona a wannan lokaci kamar ta yarsa ce kuma tana da daraja kuma yana matuƙar ƙaunarta kuma a wannan lokacin dan kada ka ce za ka zifi ta fatima radiyallahu anha kan dukkan ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce maka mun lokacin dukkan ƴaƴan ka baki da su mutu babu wanda ya saura fate ma kuma radiyallahu anha kenan wannan fifitawa da yake ba ta gurin ƴaƴan sa ba kuma akan ma da sa ba a yana ne tabbatarwa mutane cewa lallai shi yana matakar kaunarta kuma irin kaunar da ke maka idan za ka sake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan dole zai yanke hannunka sannan kuma ya haɗi ya buga misali da ita domin sunaye sun yi daidai sunan wacce ta yi fata sunan ta fatima ita ma yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta fatima daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda ya tabbata a sauran riwayoyi musamman riwayatul nasa'i sai ya bada umarni a ji a yanka hannun wannan mata ɗin har yake cewa da bilal kom ya bilal fakhud bi yadiha faqta'ha kom ya bilal fakhud bi yadiha faqta' ya bilal kamata rike hannunta ka yanka hannunta kuma haka nan aka dafa hannunta duk duniya tana kallo amma bayan an yanka hannunta ɗin kamar da sauran riwaya suka nuna ta tuba taubatan nasuha ta koma ga Allah subhanahu wataala har Aisha radiyallahu anha da ta wannan riwaya take cewa daga nan ta yi aure ta samu karewa a gidan mijinta har ya zanto ma idan tana bukata a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nakan kai bukatunta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari kitabul hudud باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ينحكم في مسلم كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث نقرأ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام عكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المنزل فلا يبصق إلا في ثوبه فهذا ما الله صلى الله عليه وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنا بن مالك اللي مسيدا مسيدة أن حيث لك من الله صلى الله عليه وسلم yake سي وتلانا من صلى الله عليه وسلم sallam ya shigo masallaki ya nufi wajaje alƙibla zai yi sallah ra'anu khamatan al qiblati sai ya tara da kaki wanda ake fitowa da shi a tofa sai ya tara da kaki a jikin bango a gaban sa daidai gurin alƙibla nan sai haka nan sai tashi fa shaqqa zalika alai lamarin ya dame shi ya takura shi domin an waɗanta yan Allah ɗakin Allah wannan kuma yana cewa yawanci a yau mutane ba sa daraja ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala nan da za ta samu amma kuma ba za a shiga ko kuma sun ma ya zo da datti da kansa ya ɓare ki ko wani abu ko ya ci da kai yarda kwaya a cikin masallaci wannan yana da kima kwarai da gaske a gurin man Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata masallacin ɗakin Allah ne guri ne da ya kamata ya mutum ya kula da tsaftace fiye da ainihin za da ɗakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga ki a daidai gudun da kibla kuma wannan bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayin da mutum ya da Allah yake sallah yana gana da wa gurin yana gana da Su lamarin ya dame shi har aka gane kujin sa a fuskar sa fa qama fa hakabu bi yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masallacin ta ne yana iko a gurin sai ya tashi da kansa kuma da hannunsa ya tankare wannan kaki da wanda yake nuna cewa kakin ya riga ya ne ya bushe idan bai bushe ba sai ka su za ka yi kuje mai zara su lafa ka ji ka lafu wani lama da hannunka an gane kuma da hannunsa ya tankare da wannan wasu malamai ma suke cewa wannan alama ce a kan abin da ya fito daga bakinka ne ya wuka ko kakinka ko daga hancinka yana alƙari ba nufa ba ne kamar da za mu gani a ƙarshen hadisin ma an ce cikin tufafin ka ba za ka yi kuma ka wani ya nuna cewa ba na nufa ba ne manzala sallallahu alaihi ce ya kankare a wata riwaya ne kankare shi ne zuwa da sararin zafara ne ya biyu sa gura domin kulawa da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala فقال سميتي إن أحدكم إذا قام في صلاته لن يفهم بل يبقى أشكين صلى الله فإنه يلاجي ربه لن يسينا جانا واني مباني كلها إذا قلت إن يبقى هنا صلى ينا جانا واني لما كلها كان جانا هذا الله يا مسيكي جانا هذا الله أشكين صلى لا تقول لي أنا ya ake ganawa da Allah subhanahu wataala yau duk nan gana da kai wallahi mazhabul a'ad gana ta mutane duk nan ina gana da kai ina tattauna da kai ina magana sai ma kana magana da ko. sai a tattauna wani lamari to ya ake gana da ubangiji Allah subhanahu wataala na ta hanyar karatu da yake na musamman wajen ayyukan alhamdulillah rabbil alamin Allah kuma sai ce hamar yi ba idan ya yi magana Allah kuma ya ta ta zuwa abin da ya sa yau na tambaya domin abin ya tafi akan cewa wannan majazi ne wai majazi ne ba a ganawa da Allah Allah ya fi ƙarfin a gane shi ibn Salih da uthaymeen yana cewa tana tattaunawa ne da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kike tattaunawa da shi kana kana a cikin sallan kana karatu kana yabansa shi kuma yana bayar maka da madani hadisi na cikin sahih bukhari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza qala al-'abdu in da farkon hadisi bai cewa qadamtu salata bayni wa bayna 'abdi as-sayyi wal 'abdi ma sa'al yake cewa fa idza hamadani 'abdi fa idza qala 'abdi alhamdu fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabb qala hamadani 'abdi idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin ka gode wa Allah to Allah nan take sai mai ranka da barka ne ce bawa na mun godiya ya gane da kai ko bai gane da kai ba ya gane da kai idan ka ce arrahman arrahim sai ka asna alayhi abdi bawa na ya yabe ni idan ka ce malik yawmiddin sai ka majjadani abdi bawa na ya dauka kare idan ka ce iyaka na abu wa iyaka na fa'il ta Allah haza bai ne wa baina abdi yusfai wannan tsakanina ne da bawa na raba daidai idan ka ce ihdina siratal mustaqim ka ne da kokon baraka kenan ko kana roko ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sai ce hada li abdi wa li abdi ma sa'al wannan na bawa na ne na baiwa bawa na abul yau roka kenan a cikin sallah ka tsaya kana gana da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan ɗanku yana cikin sallah yana ganawa da mahalicinsa wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati kuma lallai mahalicin nasa yana tsakanin sa da qibla kun ji wata sabuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ya zo cikin masallaci ya tarar da wannan kakin a ina min jihatin jihatil qibla kuma an ce yayin da kake sallah to mahalicin nan naka da ke ganawa da shi yana tsakaninka da wani alƙibla ɗin to yayin ki tsakaninka da alƙibla nan ma malamai sun ta bayanai wani sun ce a ka da tsakaninka da alƙibla wani sun ce a fara lata ne tsakanin ka da alƙibla waɗansu kuma sun ce hakikan Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ne ke tsakaninka da alƙibla amma ba da sa ba Allah yana nan tsakaninka da alƙibla ma'ana ya san abin da ke aikatawa yana kallon ka yana jinka kuma yana gaban ka amma kuma ba da sa ba domin mu'tazilawa da asha'irawa suna fakewa da wannan su ce Allah subhanahu wa ta'ala bi kullum ka sai kenan ma Allah ya nuna cewa Allah yana ko ina tunda yana tsakaninka da kibla kenan yana ko'ina alhalin hadithin ba yana musu rabi karshen hadisin yana musu rabi inda aka ce ba zai tofar da kakin a gabansa ba wajajen alkibla ba ba zai tofar bangaren dama ba amma ya tofa kakin a ina karkashin kafan nasa to idan Allahu fi kulli makan ka tofa karkashin kafan ka bai same shi ba nan ma akwai Allah yi ko babu shi idan ka ce Allah fi kulli makan to idan ma yana nan kenan kuma ka ce ma Allah yana karkashin kafan ka ai ya karshe wulakanci bana balantana kuma ka ce yana bayan gida yana bola yana ma yana abubuwa da sauransu ce Allahu fi kulli makan wannan shine ma'anar sa Allahu fi kulli makan ne baka guri shine ma guri ne ko ba guri ba bayan gida guri ne ko ba guri ba to ka ce Allahu fi kulli makan baka dauka ka shi ba ka kankantar da shi kenan saboda haka فإن وإن ربه بينه وبين القبلة kuma لي مهلكين ناس yana nan tsakanin al alqibla ma'ana ka nafi da kyau kai ibadar da kyau ka tabbatar cewa yana kallon ka yana jinka, kuma ka roƙe shi da kyau da yana tare da kai fala yabzuqanna ahadukum qibla alqiblati lalle fa dayan kada ya kuskura ya tufar da kakinsa ko yawunsa ta wajajen alƙibla walakin an ya tarihi a ta qadamihi amma kuma mutum ya tufa ya tufar da wannan kakin a gefen hawansa malamin ce abin da sa aka hana a tufar da kaki a gefen dama a cikin sallah a gonan mala'iku da abuwa abin da sa kuma aka ce ka tufa a ƙarƙashin kafanka a gefen hagu domin galibin shi ya ne a gefen hannu kira cikin sallah ba za mu yi baka ba kuma in zai zo bai sa ya zo ta ɓangaren dama ba ta ka kamar shi ya zo ɓangaren hannu shi sa manzala ba sallah ne cewa idan ka cikin sallah ka ji wata wasu mai tsari cikin zuciyarka wata fata kana tsaye kawai kamar sanda kamar gunki ba ka shi wuri gara cikin sallah akwai shi ya maka wasu wasu cikin zuciyarka ka tabbata wani mai ya sunansa kai zabu ya zo ya ɓata maka sallar saboda haka me za ka yi kai addu'a ta ce a aure da shi ta fadin ka toba ina gefen hagu ita kore wannan shekan walakin an ya fari amma mutum zai iya tofawa a gefen hagunsa aw tahta qadamihi ko kuma karkashin kafarsa to karshen hadisan al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala yake ya bayanin cewa a karkashin kafar ka da ake a nan ba ana nufin cikin masallaci ba ana nufin a wajen masallaci yau kuma da haka suke wani shari'i cewa a wajen masallaci kai kana sallah ne a wajen masallaci akan turaya to shi kira idan ka zo bakin ka ka tofa shi karkashin kafan ka sai ka binne sai ka binne shi ka kuma tsaya akan ka amma idan a cikin masallaci ne hakan bai hada ba don ma aka tsafa rida'i da basaqa fihi sannan ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kara gefen kafansa a gaban jama'a yana koyar da su sai ya kama gefen tufafinsa sai ya tufa yawo a cikin aid yana koyar da practically cewar idan baka iya tofa karkashin kanka ba a cikin sallah dan baka wuri kana cikin masallaci idan kana cikin masallaci da ka yi a yau sai mu ci ka nemi kashi ka nemi dan wannan da ake sa aljihu shi kenan suke fito da kayanka a fashi gidanka ka kamar da aljihunka ka tofa gashin ka kamar shi aljihunka ko ka zo da toilet roll ka tofa a cikin kawai a cikin aljihun ka an fito ka yi shi a dosbe wannan sai wani ya rika ganin cewa ana kazanta ne ya zai sa kaki cikin aljihuna to manzala sallallahu alaihi wasallam a nan ba a cikin aljihun ka ba shi gwadawa jama'a yake yi sai sai tofi ya tofa kaki ko yawunka a gefen tufafin sun marar da ba a tsaro a labarin sannan ya yi yamu tsaunin tufafin ma'ana wato ya batar da alamar wannan kakin a cikin tufafinsa wannan alamar mai alamar mai kamata ka tofa kaki kuma ka bar wannan kakin ko wannan yawon ko wannan majina mutane suna kallo babban kazanta ne cutar da mutane ne saboda haka sai ka batar da alamarsa a cikin tufafinka in ya so daga baya sai ka wanke nan ma an baka ne ba zai ka ce to addinin na ai alkanta ne tafi abin kaki ma sai in a cikin kayana Umurinsa, ta in baka yi baka gaya mu mai waka wannan shi ne zaɓi ne ƙarshe da kake da shi a cikin sallah barura ta saboda haka sai ka yi wannan kun ka fita ka je ka wanke kayanka ba a ce ka bar wannan kashin a cikin tufafin ka har abada ka cika ba da shi ba amma kuma kasancewa wannan kashin a cikin a cikin ka bai bata sallar ka domin mai domin shi ba da jisa ba ne ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا في تلكم سن حكم ما فمات مكوان متفق عليه ولا الحديث يرى السمخاري للمسلم حديث السمخاري لا تريد في كتاب المكاتب باب حكم الفصاص باليد من المسجد الشبهة المسلم ذات المسلم الصلاة باب النهي عن التفاق الرجل في وغيرها وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ya yi zina wai ba da matarsa ba to da ba mutum zai zina matarsa ne ba da matar aurensa ba to mutum ba zina da matar aurensa to wai shi hukuncinsa za a kore shi ne daman daga garin na shekara daya wannan matsala ce da malaman fito suka tattauna ta menene aiki hukuncin wanda ya zina matukar ba muhsin ba ne ba mai aure ba ne saurayi ne ya gina so dama hukunce hukunce so daban-daban alkur'ani abin da ya zo da shi an tsashi ne bula ɗaya a zaniyar wa zani fasiri dukkan wahidin min ba ni a jalla hadisi kuma sai ya zo da ƙari hunci sunnar manzo Allah sallallahu sai ta zo da ƙarin hukunci akan hukunci alkur'ani a cikin hadisin Abubakar ibn Hamid a cikin sahih Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khudu anni khudu anni qad ja'ala Allah lakum sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ati wa taghribu 'am al-bikru bil bikri jaldu mi'ati wa taghribu 'am idan saurayi yayi da budurwa to hukuncin sa a zane shi 100 sannan kuma a je a koye shi a wani shekara guda mana a kore shi da yake na dan. malamai sun kafa kashi akwai wa'anda suka dauki hukunci alkur'ani kawai suka aiwata shi akwai kuma wa'anda suka gwama da hukunci alkur'ani da hukunci sunna baki da suka aiki da shi bin su al-zahiriya ibn hazm Allah ta'ala wa'anda suka dauki hukunci daya sun ta kan cewa idan shari'ar musulunci ta zo da hukunci hukunci guda biyu sai a dubi wanda ya fi girma a ciki sai a zarta sai a bar karamin ya shiga cikin babba kamar misali idan mai aure ne hadisi yana cewa wasayyibu bi sayyibi jaldu mi'atin wa rajmu idan mai aure ne yayi da mata mai aure to hukuncin su afwan ba jaldu mi'atin ba hukuncin su ar a jefe za a musu bulala jaldu mi'atin wa rajmu za a musu bulala ɗari sannan kuma a jefe su har mutuwa haka wannan hadisin ya zo ne shi to yanzu malaman fiko ce karamin hukunci yakan shiga cikin babba saboda haka tun da jifa idan aka zuwa ita jifa nan ne har mutuwa to shi ke ya ɗauke ainihin bola da za a maka ina fata an gane to saboda haka wannan shi ne a takaice abinda malaman suka ce a kai wa ta'ala a wada ita ma abinda malaman suka ce za a maka bulala sannan a kulle ka a firiji to abinda za ku fahimta shi ne duk irin wannan hukunce-hukunce da ake bayarwa ana bayarwa ne ba wai fa idan ana tabbatar da dokokin shari'ar musulunci saboda haka kenan akwai kurkuku na mata an gane ko akwai kurkuku na mata ba a yi suke ba to a ƙarƙashin irin wannan rayuwa da muke yanzu in ka dubi wannan suka ga abin yi wa ya za a yi a ce an koli mace an je an kuri ta a to amma idan ana daular musulunci wannan mai sauki ne na na yanayin cikin da mutum zai yi karkashin kafarsa a cikin sallah ya zai kasance ba zai fata sallah ba dama sosai za ka yi za ka cin kaki a bakinsa kawai zai sun fiyar da kansa ne sai ya tofa da kafarsa sai ya binne shi ke na sai ci gaba da sallah wannan ba zai bata sallah ba malaman sunna sun yarda cewa akwai wasu harakoki da mutum zai iya yin su cikin sallah wanda ba za su iya bata sallah ba an gane ko matakar akwai larura mutum ya wasu harakoki haka motsi ko wani abu haka wanda ba a so an fi mutum ya nasu dan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani yana wasa da gemun musa cikin sallah sai dai me da khasha'a qalbuhu da khasha'at jawarihu dan da zuciyarsa ta ji tsoron Allah da fansa sun ji tsoron Allah to amma idan larura ta taso yaro yana kuka ko maciji ya doso ka ko kudama ta doso ka sai ka tsaya sai ka yi haraka sai ka yi motsi ko ta irin wannan motsi na dole baya fata sallah ina fata an gane wallahu ta'ala wannan su ta suka magana da halabi da yake idan mutum ya yi kofi kafin da sun sha masa wai idan tofi ya fito saboda Allah ya gafarta musu wai idan mutum ya yi tofi har ta'un da bere suka fito har ta'un da har da fa'un suka fito wai tofi kenan ko da ta'un da fa'un wai tofi kenan wai har fito to shi ta baci to irin wannan baki da kun cewa mazhaba ta malikiya mazhabar malikiya kuma abin da ake ce masa saddu zari'a toshe kafa to suna san duk suna da kyakkyawar niyya suna son a toshe kafa ne a tabbatar cewa kana cikin sallah ka gama tattara dukkan tunaka a wurin Allah subhanahu wataala baka kuma amma idan hata on da fa'on suka fito to idan karatu ne bai ba sai ta on ba fa'on suka fito idan kai lafaz sai eh, ba a son magana To wannan babu damuwa za ka iya tofa ko ta wanda masu fito wannan babu damuwa yawa eh ba ta sallah ba eh ba ta sallah ba wallahu a'lam to kun yawo ne to kun wurin koren shaɗan ne ba fi na kaki ba eh, eh. da ake tofi annafa bere kai bi haka wato yawo bai to ba da yawa ba wai mutum ya ci gudu ba dan bi ne kawai shi ne tofa a gefen agunsa ta yadda zai buli shaɗan da kuma duk mutum da ya saba rukiya ya san yadda ake to fi wannan Allahu a'lam assalamu alaikum warahmatullahi yana tambayar cewa idan mutum ya rasu eh, akan ce wai abin shi ko wani ɗauke shi wannan kuɗin da kuma ayoyi ya karanta aya min haka da kuma ko duk wannan inganta ba su san magana sallallahu alaihi wasallam wai sai an turo dan uwan mutum ya zo ya fara zuba ƙasa kafin sauran su zuba waɗanda duk ba suna cikin mazara sallar sallar ba amma akwai waje. galibi an yi wannan ne ba don komai a tabbatar cewa shi kan shi ɗansa ko ɗan wansa ko wanda ya fara shi yana nan lokacin da aka binne shi kuma ya yarda da duk abin nan duk da ake masa ai masa an gane ma'ana ba yi wa'ansu ne suka ɗauki mahaifinsa ko wani nasa suka ne suka bi shi haka kawai aka dawo ba kenan an tsayar da hujja ne a gaba wanda kawai shine wajen amma ba wai ya tabbata ne amince ba wallahu a'lam malam sanya wai sanya kaya addini ne ko ko al'ada wanda wai iyamurai suna sanya kaya addini ko al'ada a ina ci maka sanya fari. addini ne al'ada al'ada ne domin kan zuwa musulunci ana fata fari ko ba sanya laraba jahiliya tsirara suke biya suna wa kenan al'ada su ce to sai manzo Allah ya fito da cikin su sai ci gaba da wannan musulunci kuma sai zo mana da tsarin rufe tufatar da al'aura nan da addini ya shigo mutum yau in yi rutsa yana sallah da bayan kawai sai masa mai sallah ba ta yi ba wani hadisi bai fito ya bayyana cewar Allah karbi salar mutumin da ya tsaya ya yi sallah wata ala aqiqihi shay'un ba a kafaɗarsa guda biyu ba komai mutumin da ya zo ya tsaya yana sallah a kafaɗarsa ba komai mana ba riga ko kuma akwai riga amma rigar iya nan ne kawai iya wato daga kirjinsa zuwa ƙasa a kafaɗarsa ba komai a wuyansa ba komai dubi bulugul marama akwai hadisin nan ciki to haka anan ba karbi sallar sa ba ko kuma sallar da ta cika ba kenan addini ya shigo cikin tufafi wallahu ta'ala a'lam to nan ne kuma akwai masu kuskure da yawa kaga mutum ya sanya singlet kawai dan abin da ya doro akan kafadarsa bai taka kare a karya ba fi sabilla shi ma wani akwai hadari bar da mutum ya sanya tufafin da ya covering ya wato ya rufe ainihin kafadarsa baki daya wallahu a'lam wani dan uwa yana neman yan uwa musulmi ta shi da addu'a don wata bukatar sa da wata damuwarsa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mai bukatar sa ta alkhairi kuma ba ki da Allah ya biya mana wannan hadisi kamar makaranta baya da hadisi da ke cewa wannan al-bisaqu fi majdi kasi al-bisaqu ai duka tafiyar su daya wannan hadisin da muka karanta yana bayani akan cewa bai kamata mutum ya komar da cikin masallaci ba bai kamata man zara sallallahu alaihi wasallam ke ganin jihar da ko ko ba haka ba hankalin sai dashi kenan bai halaba kenan bai halalta ba wannan magani kuma da aka baka idan na bariya idan ka samu takura gashi ya zo bakinka kana buƙatar ka zo a harshen ka kai karatu in ka bar shi a bakinka ba za ka yi karatun ba kuma kana cin zalla mai zari dole ka fito da shi annan da ibnu salih al-usaymin yake cewa wannan ya nuna addinin musulunci a duk lokacin da ya hana ka wani abu zai zo maka da maganinsa wani a madadinsa ba zai kyale ka haka kawai a kulle ba to shi kenan za ka je kada ka toma su wadda kake kuma ya riga zo maka a bakin ka kai tare ya cika maka baki shi kenan haka ka kare sallar ka na ka kare dole ka samu mafita mafitar ita ce ka tofa a ƙarƙashin kafa ka ka binne idan kana idan kana wuri idan kuma kana cikin masallaci ka tuba cikin hankali ko wani abu daban ka koyi to wancan hadisin hadisin ana cikin sahih bukhari al-musaq fi al-masjid qati'atun wa kafaratuha dafnuha to fa da kake cikin masallacin ban laifi kuma maganin wannan laifin kafara wannan laifin shine binne shi to malamai suka ce wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda babu ta babu kafat babu tayil babu komai ka gane ko a mutum zai ya halarta ka binne sai ka toba kashin karanka sai ka binne shi shi cikin sai zama ba sai da zama babu wani amma yau alhamdulillah an samu ci gaba wa ba ta'ala a ila an tunanta